wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje ja a suna madalla masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. wani garin da ake kurba man A shekarar 2017, Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana matsananciyar damuwa game da rahoton sayar da 'yanci rani a matsayin bayi a ƙasar Libya. Sai dai shekaru fiye da shida an sake gano yadda wannan matsalar ta ƙararin cabewa. larabi zai zo da mota sai zo ce zai dauki ma'aikata wani ka je kai mai aiki biya ka wani kuma ya zalunce ka kuma wani kuma ya dauke ka ya je kai kama ya je ya rufe kamar ya yi kidnapping ɗinka ya ce sai an kawo kuɗi sannan za a zo a ka. za a baka nan sai wani balarabi ya zo ya zo ya duba ka ya saye ka kwatankwacin girman ka haka za a yi maka kuɗi ya dauke ka ya kai can gonarsa ya je ya aji. ko kuma wani kai masa kuskure ya ce maka dan bakar mace ko wani ya ce maka kare ko wani ya ce bakin dan adam na yi da na sanin zuwa libya sosai da sosai na yi kuka na yi kuka wani garin da ake kurba man gyada zalla rayuwar wani attajiri na dauko To ɗaruruwan 'yan Najeriya ne suka tsinci kansu a cikin yanayi na tsaka mai wuya a ƙasar ta Libya. Burinsu dai na samun rayuwa mai inganci yanzu ya zame musu tamkar mugun mafarki. Mun bari rayuwar mu mu mun yi wani isassan karatu ba. Ya za a yi mu kuma ba sauran kannan mu kuma su taso duka haka. Wannan ci take sa dole ne mai huɓa mu butan mu je mu fuskanci kowane irin kalubale ne domin mu zo mu inganta rayuwar kannan mu. Gasar su da aka cire ya ta'azzara mu ya kwazara mu ya samu kabaro Najeriya. Gwara kai wannan rayuwar a ce a wajen neman ka ka da a ce yunwa ci ta kashe ka a gida. A gaba kaɗan za a ji labarin waɗannan 'yan Najeriyan da suka ce sun yi gudun gara a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. daga gari na farko a ƙasar libya sakamakon ta'addancin da ake yi wa baƙar fata da cin zarafi da kashewa da siyarwa a gabanka baka da kwanciyar hankali za ka yi wa balarabe aiki ya baka kudinka daga baya biyu kai kwace kudin kowanne na cikin damuwa suna bayar da labarin azaba da wulakanci da rayuwa cikin rashin tabbas. Suna ganin ka suna ci irin ce maka abet kala irin da sauransu hamar, keleb, kare, jaki da sauransu kalmomi na kaskanci zaki ji suna faɗa mana. Ko kuma kana kwance a cikin gida inda kai rentin kake biyan haya ma'aikata za su zo su kama ka su je su kai ka cikin gida su kulle ko kuma cikin wata kwantena farko cikin kwantena za a fara tattara akalla cikin wannan kwantena za ku iya samun kwana biyu kwana uku wallahi da wahala a saka mutane cikin kwantena baki in dai mutum ya kai hamsin wallahi tallahi ashirin sai sun mutu a ciki. To muryar Amurka ta yi nasarar tattaunawa da wasunsu amma saboda wasu dalilai na tsaro sun nemi a kai sunayensu. a zahirin gaskiya wannan ƙasa ta libya muna fuskantar ƙalubale kala-kala kama daga cin mutunci cin zarafi nuna wa ɗan adam shi ba kowa ne ba yana ɗaya daga cikin wanda muke fuskanta za ga wasu an kama su an je an kulle su sai mutum ya yi sabin ɗin kansa sabin ɗin kai daga irin alif biyar ɗin nan alif shidda alif goma za ga ana magana mutum ya sabin ɗin kanshi in an ce alif ɗayan nan a yanzu in kin canza ta a kuɗin najeriya alif ɗaya ta kai darajar naira dubu ɗari biyu aƙalla da ashirin in mutum bai da wannan kuɗin da zai saving ɗin kanshi alif hudu alif biyar za a baka nan sai wani balarabi ya zo ya zo ya duba ka ya saye ka kwatankwacin girman ka haka za a yi maka kuɗi ya ɗauke ka ya shi can gonarsa ya je ya aje haka za ka yi ta mishi aiki shekara ɗaya ko shekara biyu sannan ka biya shi wannan kuɗi sannan ya yanta ka yanta wanda zai maka kuma ba wai zai barka ka tafi inda kake so ba ne ba a'a sannan ne zai fara biyan ka in ya kamata a ce a bus stop mu har ta je ɗauko mutum zai iya biyan shi dinar dubu ɗaya to kai sai ya ringa baka ɗari biyar abin da suke tsakaninka da shi kawai abinci a haka za ka yi ta rayuwa a ƙarshe mutum sai dai in Allah ya taimake shi lokacin da aka yanta shi irin ya shigo cikin gari ɗin nan daga nan ya samu ya gudu amma in dai ka shiga cikin gonan nan no way to escape ba wata hanya da za ka iya guduwa sakamakon gonakansu ba irin gonakan mu ne ba na Najeriya gonakai ne za ga an je an yi kan kan tudun Sahara sannan suna da matakan tsaro duk inda zaka gita a cikin gonar su wallahi suna kallon ka dole ke ga an kama a nan to wallahi sai an bada kuɗi akalla kasar babu kuɗin najeriya yana kaiwa dubu wajen ɗari takwas haka ake bayarwa a nan libya kenan kin ga kamar da aka yi wannan wani sai da suka sai gidajen su sannan wallahi aka tura aka aka sallame su don mu a nan inda muke aiki wallahi da aka wa mutane to wayan mutane biyar aka mata babu wanda ya fito da kuɗi aka bada sallah ka fito da shi eh, ni ba wa'anda nake son a fara kawo madauki a duniya irin mata dan matan da suke a cikin wannan ƙasa wa'anda suke gidajen bashi da connection connection wa'anda aka sa gidaje aka rufe maza in sun samu kuɗi su zo su yi amfani da su su biya su kuma kar ki ce wa'annan kuɗin za a ba su wannan kuɗin duk kuɗin da suka shigo hannun wa'annan larabawa wallahi ba sa fita sai ki ji an sai da mace miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar tana gama biyan wannan kuɗin ƙarshe kuma ya ɗauki sai da ta ga wani ƙarshe sai dai ta mutu a haka. Sai dai abin da ya fi ɗaga hankalinsa a yanzu shine rashin samun damar koma Najeriya saboda matsaloli na cin hanci da rashawa da suka ci yayi katutu a ofishin jakadancin Najeriya da ke ƙasar Libya. gaskiya akwai matsala a 'yan basin nan na najeriya to wallahi yanzu harkar ciwa-ciwa da cin hanci ya riga ya shiga zukatan cikin wa'annan mutanen ma'aikatan 'yan basi din nan mutum zai ce zai kai sunansa wai dole sai ka bada bribes ka bada cin hanci wani suna biyan alif biyu alif uku sannan musamman ma wanda suke kamar shi bahaushe shi bahaushe bai fiye daukan kuɗi ce zai dauka ibayar ba kuma yanci duk ma'aikatan hausawa ne kin san abun aka ce za a yi kamar harkar cin hanci mutum ba zai fito ma direct ba yawanci za ki gani saurin other tribe mutanenmu na najeriya haka kudancin najeriya dai su suke ba da wannan cin hancin wanda suke kananun ma'aikatan na embassy din masu wannan harkokin yawanci su da hausawa ne tsakani da allah daga embassy sun riga sun lalata ta sakamakon akwai mutanen da suke su yan kudancin najeriya ne yadda ake ba su mahimmanci ba kamar mu ba yan arewaci hasali ma akwai mutumin da ya kalle ni yake gaya min cewa abin da yasa suke kula da hausa wannan saboda wasu ta'addanci ake turo su libya su koya in fact yana so ce mana mu yan ta'addan wannan fa na je embassy na Najeriya da cin hancin da ake yi wanda hankali ba zai dauka ba in dai da hali a taimaka a kaiwa mata ɗauki a cikin wannan ƙasa mata suna cikin tashin hankali mata suna cikin damuwa mata suna cikin ukuba da masifa ta rayuwar duniya haka zaki ga mata suna kuka suna a cikin gida kulle wallai yadda kika san ana cinikin kaza ko akuya ko saniya a kasuwa haka ake cinikin dan adam a nan kasar to shakka babu waɗannan 'yan najeriya na buƙatar ɗaukar matakin gaggawa amma ko hukumomin najeriya za su ɗauki mataki ko kuwa rayukan waɗannan matasan za su ci gaba da zama cikin ƙangin halin ni'yasu. Those who are arrested and in detention, those who are in dear need Not for somebody who came here and has worked and has made his money and then you will tell him that he doesn't know how to go to Nigeria. A mako mai zuwa za mu ji daga bakin mahukanta a ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar ta Libya. Kafin nan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya. daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.